أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على خير خلقه سيدنا ونبينا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابها المنتجبين ربي أشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المسلمين muna muku sallama irin ta addinin musulunci kuma barkanmu da zuwa wannan canar ta alwahada african tv kamar yadda muka saba lokaci bayan lokaci mukan kawo abubuwan da zai amfani al'ummar musulmi ko kuma mu ce jama'a ga baki daya a kasancewar watan ramadan ya riga ya kusanto wannan ya ga muka ga dacewa ya kamata mu ce wani abu dangane da abin da ya shafi falala da matsayin wannan watan da wasu abubuwa da ya kamaci mu a matsayinmu na al'ummar musulmi mu yi ƙoƙari mu aiwatar a cikin wannan watan don haka ne ma muka zaɓi makaranto mana wani yanki daga kuɗuban manzo sallallahu alaihi sallam, wanda yake magana a kan falalan wannan wata mai albarka daga cikin kuɗuban annabi sallallahu alaihi sallam, yana cewa ayyuhan innahu qad aqbala ilaykum shahrullah bil barakati war rahma wal maghfira shahrun huwa inda Allah afdal shuhur wa ayyamuhu afdal al wa layalihi afdal al layal wa sa'atihi afdal sa'at annabi yake cewa hakika ya ku mutane hakika watan albarka wata narahama, wata wanda ake gafarta laifuka ya kusanto maku wannan watan ta fi sauran watanni haka yinin da ke cikin watan ramadan ya fi sauran yinnai wanda ba ramadan ba haka darurruka da ke cikin wannan watan na ramadan ya fi sauran daruruka wa'inda ba ramadan ba haka lokuta sa'at awoyi da suke ciki komai na wannan watan ya yi fifiko akan sauran watanni annabi ya ci gaba da cewa da huwa shaharun da itu fihi ila diyafatallah waje a fihi min ahalil karama an fusa kun fihi tasbi wa naumukun fihi ibada wa amalkun fihi makabula wa du'a'ukum fihi mustajab a cikin wannan watan ne aka kira ku zuwa ga liyafan Allah maɗaukakin sarki wanda kuma aka sanya ku ku zama wa'inda za a karrama al'umman wannan wato wannan al'umma na manzon rahama sallallahu alaihi wa sallam za a karrama ku a cikin wannan watan sannan annabi ya ce numfashinku wato numfashin mai azumi a wannan watan tasbihi ne baccinku a cikin wannan watan ibada ne ayyukan kirki da za ku gabatar a cikin wannan watan karɓaɓɓu ne haka addu'o'i da za ku gabatar a cikin wannan watan za a karɓe su don haka sai ya ce fas'alullah rabbakum bi niyyati sadiqa wa qulubi tahira an yuwaffaqukum li siyamihi wa tilawati kitabihi fa inna shaqiyya man hurima ghufranallahi fi hadha shahr al-azim annabi yake cewa don haka a ku roƙi Allah a cikin wannan wata da kyakkyawan niyya da kuma zuciya tsarkakakkiya ya datar da ku ku yi azumi a cikin wannan watan sannan ku karanta wato littafinsa ana son yawaita karatun alkur'ani daga cikin ayyuka da ake so mai azumi ya yi na ibada a wannan watan na ramadan shine yawan karatun alkur'ani sannan Ah, da sauran wato abubuwa na ayyuka na alkhairi sai annabi ke cewa wanda ya rasa arziki shaƙiyun wanda yake marashin arziki shine wanda aka haramta masa gafaran Allah a cikin wannan wata mai girma saboda haka ana so al'umman musulmi su kasance masu yawan neman gafara mai yawaita tuba daga laifukanmu daga wannan a cikin wannan wata mai daraja idan da mutum yana ayyuka marasu kyau ne to ya tuba ya daina kar kuma ya sake komawa ga aikata wannan aiki alfarman wannan ramadan wayanda suke shan giya ko suke shaye-shaye shan misali taban wiwi ko wasu kwayoyi masu wato bugar da hankali to su yi kokari kamar yadda suka kame daga ci da sha har tun daga keto alfajir har zuwa ah, wato faduwar rana suka ba su yi wa'annan shaye-shayen ba to su daure ga baki ɗaya su daina ma wa'annan shaye-shayen wa'anda Allah ta'ala ya haramta su daina shi kwata-kwata a rayuwarsu wannan yana daga cikin hikima na wato azumin ramadan a har wa yau daga cikin abubuwa da annabi ya kudantar da mutane a cikin wannan wata da kuma falalan wannan watan shine ne annabi yake cewa ayyuhan nas man fatara minkum sa'iman muminan fi zai shahra kana lahu bi zalika inda Allahi itqu raqabatin wa maghfiratan lima malamin zunubi duk wanda ya ciyar da mai azumi musamman a cikin wannan yanayi da wannan ƙasa da muke ciki da mutane suke cikin kunci da talauci to yana da muhimmanci mu rika kyauta na abinci da ko kudin sayan abinci ko wasu abubuwa na kayan masarufi a sauƙaƙa ma kaya a sauƙaƙa kwaɗaɗen kaya a taimaka ma jama'a cikin wannan watan annabi yake cewa duk wanda ya ciyar da wani mumini a cikin wannan watan to zai zama kaman wanda ya 'yanta baiwa ne kuma yin aikin wannan aikin zai zama za a gafarta masa duk zunuban da ya aikata a baya ila ya rasulullah sai aka ce ya ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa laysa kulluna ala zalik fa sallallahu alaihi wa sai aka tambaya annabi cewa ba dukkan muke da iko mu ciyar da wani a cikin wannan watan ba sai annabi yake cewa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ittaqun nara walau bi shiqqin tamr ku ji tsoron wuta ko da da kana da dabino kwara ɗaya ne ka raba biyu ka bayar da sadaka kenan ana buƙatar yawan sadaka yawan taimakon jama'a a cikin wannan wata mai albarka annabi yake cewa ku ji tsoron wuta ko da ku ba da rabin dabino ne sadaka ittaqun nar walau bi sharbatin min alma ku ji tsoron wuta ma'ana ku yanta kanku daga wuta ko da ku ba da ruwa a sha ko da wannan ordinary fiya wata ko ruwa ka ɗiba ruwa tsabtatacce ka ba mai azumi ya sha ku ji ku wannan aiki yana daga cikin ayyukan kirki da manzo sallallahu alaihi wa sallam ya kwadatar a cikin wannan watan na ramadan fa inna allah ta'ala ya hibbul zalika ajaran liman amal hazal yasir idza lam yaqdir ala aksar min zalik dan Allah na kyauta ga kyautar lada ga wanda ya bayar da koda ruwa ne a cikin wannan Ramadan ga wanda bai da iko ya haka nan sosai daga ƙarshe da yake ba ma son bidiyon yi tsawo dan gajeruwan tunasarwa ne a wannan wata mai albarka kuma muna fata ya kasance ya amfane mu wannan tunasarwa din a ƙarshe a cikin huduban yanki ne na huduban muke kawowa annabi yake cewa ayuhan nas man hassana minkum fi hazi shahara khulquhu kana lahu jawazan ala surati yawma tazulu fil aqdam wa man hafa fi hazi shahr amma malakat yaminuhu hafafa Allah alaihi hisabahu wa man kaffa fi sharrahu kaffa Allah anhu ghadabuhu yawma yalqa a har zuwa dai ƙarshe annabi ya ce duk wanda ya gyara ɗabi'ansa a cikin wannan watan wato duk wani ɗabi'a mara kyau kamar ƙarya annamimanci yi da mutum da dai duka ɗabi'u mara kyau zalunci cutar da wani cutar da makwabci annabi yake cewa duk wanda ya gyara ɗabi'ansa a cikin wannan watan zai zama sanadiyan tsallake siraɗi gare shi wato zai tsallake saraɗi cikin sauƙi a yayin da gobe kiyama ko waɗanda idan sun zo tsallake saraɗi za su faɗa to shi Allah ta'ala zai taimaka masa ya tsallake saraɗi a cikin sauƙi kuma za a sauƙaƙa masa annabi yake cewa wanda ya sauƙaƙa abin da ya mallaka wa'inda suke aiki karkashin shi ko bayansa a cikin wannan eh, wata din Allah ta'ala zai sauƙaƙa masa hisabi wanda ya kame sharrinsa bai cutar da wani ba a cikin wannan watan Allah ta'ala zai kame shi daga azaban Allah ranar da zai haɗu da Ubangiji gobe kiyama. a insha Allah ba musamman takaita da yan wayannan nasihohi muna fata dan abin da muka faɗa ya amfani jama'a gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ta'ala ya sanya mu cikin wayanda zamu rabauta a cikin wannan wata mai albarka wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad wassalamu alaikum wa rahmatullahi